الرحيم القيم رحمه الله تعالى ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد kwatankwacin irin misalan da aka bamu guda biyu da almisalul ma'i da almisalun nari ko almisalun nari ne farko sannan almisalul ma'i da aka bamu a cikin suratul bakara, to kwatankwacin irin waɗannan misalan guda biyu المثلان المذكوران في سورة الرعد وسم سالي قدادي كما دا الله تعالى يبام أتن سورة الرعد في قوله تعالى دا الله تعالى يتشي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل سيل زبدا غابية هزوا قرشان آية أنزل من السماء ألا يا سوكر دق سما ماء ونروح فسالت أودية ce kwari-kwari magudanar ruwa suka farara da ruwa ruwa ya bi ta hanyar su bi ha gwargwadon kowane irin kwari gwargwadon irin ruwan da zai bi shi ka kalla mutum ana ruwan sama mutum ya kalla zai ga yadda ruwa ke bin kowace kwatar da ta fi girma to ruwa ya fi binta da yawa kwatar da take karama to gwargwadon ruwan da za ta ɗauka su ne audiya fasalat audiyatun sai kwari-kwari da kwatami da hanyoyi da magudanar ruwa fasalat sai suka gudanar da ruwa bi kadriha gwaggwadon irin girman da suke da shi fahtamala sailu zabadan ke nan sai a sail ruwan da ke kwarara fahtamala sai kaga ya dauki zabadan radiya sai kaga ya ɗibi wata tunkuba sunkuba shine kayan da ruwa ke zuwa da shi duk baki da su ne guta guta usai su ne azzabadu to har can Allah madauki zaki ce fa amma azzabadu fa yadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkusu fil ard kafin ne ce wa min mimma tuqiluna alaihi fin nari ka gani ko ka ga al ce na." Ka ce, zabadun misluhu wuta ma in ta zo akwai amfaninta akwai wutar da ƙuna take yi akwai wutar da kuma ake amfani da ita a girki akwai wutar da ake amfani da ita a ji imi kaga duk sunan su me sunan su wuta to haka ruwa idan ya zo zuwa yake yi da abubuwa da yawa ya zo da tunkuɓa ya zo da abubuwa waɗanda suke masu gudana to sai ya ce fa hada huwa al-masalul ma'iyyu wannan misali ne na ruwa Shabbahal wahyan alladhi anzalahu bi hayati alqulubi ma Allah ta'ala ya kamanta mana wahayin da ya saukar bi hayati alqulubi ma'i da yadda zukata suke rayuwa da ruwa Allazi anzalahu min as wanda Allah ya saukar daga sama yadda mutane ke rayuwa da wahayi daidai gwaggwadon girman zuciyarka to daidai gwaggwadon wahayi da shiriya da za su zauna a cikin zuka zuciyar mutum kamar yadda daidai gwaggwadon kwasa ko kuma magudanar ruwa daidai gwaggwadon ruwan da zai biyo ta wannan kwasa ko kuma wannan magudana sannan wa shabbaha alquluba alhamilata lahu sannan Allah subhanahu wata'ala ya kamanta zukata waɗanda suke ɗauke da wahayi bil audiyati alhamilati lis da waɗannan magudanan ruwan waɗanda suke ɗauke da asai ruwan da ke kwarara a ƙasa faƙalbun kabiru zuciyar da take babba ya sa'u ilman aziman to za ta iya ɗaukan ilimi mai girma idan zuciyar mutum babba ce to ita abin da aka zuba mata na shari'a da ilimi to wannan zuciyar za ta iya ɗauka kawadin kabirin ya sa'u ma'an kafira kamar magudanar ruwa ne wacce ta kasance mai girma to ita ma za ta zama ta yalwaci ruwa mai yawa ruwa mai yawa zai iya shiga cikin wannan magudanar kamar yadda zuciya babba wahayi da ilimi da shiriya ta Allah subhanahu wata'ala suke iya tsayuwa suke tabbata a cikin wannan zuciya an gani ko wa qalbun saghirun zuciya kuma karama kawadin sabiri to ita kuma kamar magudana ce karama ya sau ilman qalila ilimi dan kadan za ta iya dauka kun gani ko wannan misali ne mai kyau anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-sayl zabadan radiya <laughs> so daga idan zuciya babba ce menene menene mutanabbi ke cewa idza kanatil wa idza kanatil nufusu kibaran menene menene ta'ibat min min fiqaliha al-ajsam wa idza al qulubu kibaran ko an-nufusu kibaran wai idan idan idan idan idan rayuka suka zama manya manya to to to to shikenan sai jiki yayi haƙuri ya iya daukar abinda zukatan nan suke da shi na nauji amma in zuciya ta zama mai rauni to ba za ta iya dauka ba to yadda Allah subhanahu ta'ala ya buga mana misalin yadda ruwan sama ke zuwa ya shiga cikin magudanansa ya ɗiba in ko ba magudana ba a ce tafci gwaggwadon faɗin wannan tafkin ko kuma madatsar ruwan to gwaggwadon abin da ruwa zai iya zama a ciki haka zuciya gwaggwadon girmanta gwaggwadon abin da ilimi da shari'a Allah subhanahu wata'ala za su iya tabbata a cikin wannan zuciyar za ta iya ɗauka to shine misali shine sai ke cewa fa hamalatil qulubu min hadha al-ilmi bi qadriha sai ga waɗannan zukatan sun ɗauka daga cikin ilimi ga gwagwadon abin da za su iya ɗauka shi sa tabbas idan ka kalli zukatan magabata sun fi irin zukatanmu ka kalli irin ilimi da magabata shi kan shi malam da muke karanta littafin sa ka kalli ilimin da Allah ta'ala ya bashi kai ka san lahu kalbun kabiru zuciyar babba ce to shi yasa fasa'a al'ilm fasa'a al'ilm al-kafi sai ya kasance wannan zuciyar ita ma fawasi al'ilm al-kafi sai wannan wannan wannan zuciyar ta zama ta yalwaci ilimi mai yawa kama salatil audiyatu bi qadriha kamar yadda magudanar ruwa ke gudana gwaggwadon matsayin wannan magudanar ko kuma wannan kwarin da ruwa ke gangarawa ya wuce a cikinsa walamma kanat al-awdiyatu yayin da ya kasance magudanar ruwa wa majaris siyuli da inda ruwa ke gudana fi halgusa wa hauhu, wannan na ɗibo tunkuɓa da makamancin tunkuɓa in ana ruwa ka zo ka tsaya mu yanzu ma ai mu ne za mu fi gane wannan so da kazantan mu tafi yawa ana ruwa wani zai je ɗibo kai da an fara ruwa dama bola gidan shi ta cika ba zai iya ba almajiri kuɗi ya kai ya kwashe ya zuba ba yan gidan kuma makiyata ne yaran gidan makiyata ne ko kuma ba yara a gidan kuma ba za a ba almajiri ya kwashe wannan bolar ba ana ganin hadari an fara ruwa ruwa na fara shi kenan sai mutane su fito da bola daga gidajensu to shine sai ke cewa ai so tari ruwa yakan gangaro da algusa'u yakan zo da tunkuba dattin da ruwa ke zuwa da shi shine azzabadu din shine algusa'u din mimma ya murru alaihi sailu abinda ruwa ke zuwa ya wuce da shi fa yahtamiluhu as-sailu fa yatfu ala wajhi al-ma'i zabadan 'aliya fa yahtamiluhu as-sail sai kaga wannan ruwan da ke gangarowa ya dauko wannan dattin fa yatfu ala wajhi al-ma'i zabadan 'aliya sai kaga wannan shi zabadan guta din dattin sai kaga shi ya taso sama sai kaga shi ya taso sama kaman ya fi ruwa kaman abun gaskiya ya murru alaihi mutarakiban sai ka ganshi yana gudana yana wucewa akan ruwa mutarakiban ɗaya ya hau ɗaya wani a saman wani walakin tahtahu al furat sai dai da za a cire dukkan kuban nan a sama to kasansa kuma ruwa ne alfuratu mai zaki duk inda aka siffanta ruwa da alfurat to ana nufin ruwa ne mai daɗi ba ruwa bane al'ujaj su biyu ne akwai alma'ul furasu akwai alma'ul al'ujaju alma'ul shi shine ruwa mai daɗi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce akwai akwai akwai abin nan koguna guda hudu arba'atun min anharil janna tekuna koguna guda hudu da suke duniyar nan to na aljanna daga cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya sokan mana wani abu daga ciki muke dan cin gajiyar akwai saihan da jaihan sannan sai alfuratu sai anni waɗannan kogunan guda hudu kuma ku ji wani ikon Allah duk suna ƙasashen larabawa ne saihan jaihan alfurat sai anni da saihan da jaihan kusan dukkaninsu kusan malaman hadisi da malaman sira da malaman eh, abin nan ma'rifatul buldan wal amakin sun tabbatar da cewa suna tsakanin dimashku suna tsakanin siriya uh, sham biladu sham saihan da jaihan sannan sai furatu shi kuma al-furat shi kuma kogi ne a iraki sannan sai shi kuma na masar to dukkaninsu suna cin kogunan aljanna saihan wa jaihan wa nil wal furat min anhari janna akwai riwaya ta zo da saihun da jayhun al-imam an-nawawi yace ba su bane sayhan da jayhan daban suke su ma wasu rafuka ne masu cin gashin kansu sayhun jayhun akwai malaman da suke ganin su ne sayhan da jayhan amma al-imam an-nawawi yace a'a ba haka bane Saihan daban sayhun daban jayhan daban jayhun daban to al-furatu kenan to a ƙarƙashin tunkuba akwai ruwa mai kyau kaga kuma sannan mu ne zamu ƙara gasgata wannan bayan da Imam Al-Qayyim yake domin wannan ruwan shi ke gangarawa ya tafi dam din mu ko wannan ruwan shi ne kuma masu aikin wata board suke zuwa su je su aiki a kansa su sa masa kalorin bayan sun sa masa kalorin sun sa masa alam shi ke nan a sake dawo mana da shi ya sake shigowa cikin famfunan mu kuma mu sake sha kaga kaga wa tahtahu al-ma'ul furatu a ƙarƙashin wannan algusa'u ɗin azzabadu ɗin akwai kuma me akwai ruwa mai kyau ruwa mai daɗi allazi bihi hayatul ard wanda da shi ƙasa ke rayuwa ita tunkuba ce Allah ce fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa wannan tunkuba za ta fi a banza ne ƙarshen ta bola sai kaga ta zo ta taru wani zubin in kana da kwata ma a tsakanin kwatar taka akwai ƙarfin ruwa da ya shiga wannan tunkuba ce ta zo sai ta wannan wannan karfan sai tara tunkuba a wajen in aka gama ruwa za ka iya zuwa kawai da manjagaran ka sai ka zo ka janye wannan dattin ka aje shi gefe guda shi kuma ruwa mai kyau ya tafi wani ya shige karkashin ƙasa wani ya shiga cikin rijiya sai ka ga rijiyoyi sun cika a wasu unguwannin ko a wasu wuraren in ruwa ya kai ya kawo damuna ta kai damuna shikenan sai a aje guga gefe guda sai a rika sa koko ko kofi ko roba ko bokiti kawai sai a rika tsomawa ana ɗibo ruwa a rijiya wannan shine ma yamfa'u, yankusu fil ardi sai ya tabbata a ban ƙasa mun gane to haka yake فيقذف الوادي ذلك الغثاء ila جنبتيه حتى ya يبقى min شيء shikenan sai wannan kwarin ko kuma wannan magudanar ruwan shikenan sai ta jefar da wannan tunkubar a ɓangaroranta wannan ɓangaren da wannan ɓangaren duk sai ka ga datti hatta la yabqa minhu shay'un har ya zama ba wani abu a tare da ruwan wa yabqa al-ma'u alladhi tahta al-ghusa'i shi kuma ruwan da yake karkashin wannan tunkubar sai ya tabbata yasqillahu ta'ala bihi al-arba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shayar da ƙasa da wannan ruwan fa yuhyi bihi al-bilada wal ibada sai Allah ya rayar da البلاد غروروا والإبادة باينسا والشجرة بشيوي والدواب دسورا دبوبي والغساء يذهب جفاء شيك والنروا وننتم كبر تبنزا شيرت في أبنزا دا ما فرو فرو انبنزان يجفى ويطرف على شفير الوادي يجفى شيرت في لالا شي أبنزا ويطرف أي ورجي دوان ننتم كبر ala shafiri wadi a bakin bangaren wannan magudanar ruwan ko kuma inda ruwa ke gangarawa ya shiga a ciki lafazin alwadi ana amfani da shi a matsayin wajen da aka tanadama ma dabbobi suke ciwo saboda dausayi ne akwai ciyayi a wajen sannan ana ce ma alwadi ana ce ma wajen da ruwa ke gudana ko da bai tsaya a cikinsa ba ana ce masa wadi sannan kuma inda ruwa ke zuwa ya je gangara wajen shi ma ana ce masa wadi ta ana ce masa wadi ana ce masa wadi sannan kuma su tari su a wajen larabawa da suke rayuwa musamman yan biladul hijaz da suke da duwatsu da yawa ba su cika ce ma waje wadi ba sai idan akwai duwatsu a wajen gefe da gefe to filin da ake samu tsakanin dutse da dutse shine suke ce masa alwadi suna jam'in su da widiyan sannan suna jam'in sa da me audiya mun gane to shine wannan to misalin ruwa kenan da kuma misalin ilimi da misalin shari'a so tari duk shari'a in za ta zo to za kuma sai kaga a gefanta akwai kusa abubuwa na bata da ake neman a yi jayayya da wannan shari'a to misalin shari'a shine misalin ruwan nan mai amfani kamar yadda zai faɗa mana a gaba misalin kuma wannan tunkubar banzar ita ce batar da take zuwa ta gewaye wannan shari'a wanda Allah ta'ala ya yi nufinsa da shari'a to sai ya ɗauki shari'a ita kaɗai wanda kuma Allah ya ƙaddara masa ɓata, to shi ba zai kalli wannan ruwan ba wannan shari'a sai ya je yana bin tunkuɓa ce ita zai tsinta ka kalli mutane in aka yi ruwan tunkuɓar ta zo za ka samu wasu su kuma baban bola wannan nabuwan zai rika tsinta a nan Allah ya ajiye shi shi kuma manomi burinsa ruwan nan ya kai gonar ya masa amfani kai kuma da kake ba manomi ba kila gidanka da rijiya fatanka shine ruwan nan ya gangara rijiyarka ta ciko shikenan ka daina siyan ruwan jarka ko to haka Allah subhanahu ta'ala ya buga misalin ruwa so daka ruwa ba yadda za a yi a ce al'umma ta rayu ba tare da shi ba to haka ma wahayi babu yadda za a yi al'umma ta rayu ba tare da wahayi ba Shi ne abin da alimam imam yake so ya ganar da mu misalan da yake ta mana kenan hasken zuciyan nan ba zai samu ba sai da wahayi kamar yadda rayuwa ba ta yiwuwa ba ruwa to haka ba zai yiwu a ce zuciya ta rayu babu wahayi ba shi yasa waɗanda suka ɗauki wahayi a bayan bayan su suka ɗauki hankali shi za su yi amfani da shi wai shi zai shiryatar da su kalli batan da suke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu alhamdulillah rabbil alamin